alhamdulillah muna godiya ga masoya da tambayoyi da kuke yi da kuma muke samun lokaci mu amsa muku da kuma amfani da abin da muke faɗa da kuma godiya da kuke mana ganin cewa duk abin da muka bayar ana jarabawa kuma ana ganin nasara to muna godiya kan wannan lamari da bai wadda Allah ya bamu don taimakon jama'a muna ƙara godiya wa Allah muna ƙara godiya ma ku da muke tare da ku da kuke mana kokari da addu'a kan lamarin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a har yau kun dade kuna tambaya na wadda lalurai da ke addaban jama'a wadda zai wuya ka ga mutum bayi da shi in baka da shi wanka na da shi in wa babu kani na da shi in kani babu uwa na da shi in ba uwa mahaifi yana da shi ko kuma a zar'a ko dangi wato ba komai ba ne ita ce malaria ko a ce mata typhoid ko kuma da hausa a ce mata shawara to wannan shawara dai ina ga kusan kowa duk inda muke da sauro ko sanyi inda aka fiye ta yawan ta sanyi za ka same suna da yawan ta wannan shawara sai dai akwai inda sanyi yake da kyau ka ga kamar sanyin kamaru sanyin mambula to zai wuya ka ga mutum an gwada shi a ce yana da wannan shawara sai dai wannan damuwa daban ba wannan ba wato shawara ita ce akwai shawarar da mayu suke samun mutum wadda za a je a ga lalura ce ta maita idan an je kwamfuta sai nuna maka cewa wannan shawara ne ko typhoid duk treatment da za a yi na shawara a sama mutum ruwa wani yana kai leda goma sha kaga abin yana karuwa ne to wannan ba shawara bane akwai shawara na mayu akwai shawara na iska akwai kuma shawara na maiko na majina na maiko mai man gyada da ka ganta maikon ka fi yawan cinta to tana iya kwanta maka amara ya sa ka yawan ta shawarwari akwai kuma shawara da take sa mutum ciwon kai akwai shawara da zaka ga mutum ido ne za ga yana zafi ya tashi sai ga har hawaye sai ga mutum yana zubarwa akwai shawara da kuma za ga ya tushe kunne ne sai ji kunnen mutum na dun wani ma na hana shi ji gaba ɗaya duka wannan suna irin wannan to Allah ba mu lokaci da zan yi jawabi shawarar da ta dame ku ta addabe ku yasa nake jawabi shawarar da yawa ko da shawarar da yanzu ma sanadiyar aka ma ba ta biyar sun koma daidai duk wannan da daidai alhamdulillahi yau zan yi bayani akan maganin shawara sahihi wanda za a riƙa amfani da shi Allah da in dai ba ya wol bane ko ya wol din ma Allah zai sauƙaƙa sai dai ya shafi na sa hannu to dole sai an dangana da mu ko a kira mu a waya idan ya kama na kurwa ne hukunci idan ya kama na ture ne warware turen da aka yi mutum ya warware saboda so da za ga mutum duniya Allah na za duk asibitin da za ya ce shawara ne kuma typhoid ne kuma wallahi za ka samu ba shi ne duk jinyar da za a yi na shawara typhoid sai dautan ya yi abin sai ga ya tura mana ce kai ni ban taɓa treatment na shawara ya bani wahala kamar wannan ba to saboda haka wannan ganyen da wani abu ne da zan faɗa da ma wani ma bai ɗauke shi wani abu ba ana ɗaukawa a zubar an dama an ce magani na gidan yaro ko gidanku ko angonku kai baka san ma menene ba kaman rashin sani an ce wai kaza na kwana a kan dani bata sani ba ma saboda rashin sani to saboda haka wannan ganye ne na ganyen faɗuwa wannan dogo kowa san shi to za ka ɗiba idan ka ɗiba mutum zai dafa shi idan ya dafa za ka rika sha kana sarace to in allah da ko da shawara ne ko typhoid idan mutum yana amfani da shi in allah da allah zai yi magana abu na biyu kuma idan mutum ya sami kaman sassakin mangoro mangoro wannan da ka gani na gida da ake shan shi kwallon ayar da wannan da sauransu to sassakin za ka ɗiba za ka sassake a sassake a samu ganyen milik a samu ga ruwan milik madara thick milik kenan to za a dafa shi a tabbatar da cewa an dafa shi in ma za ka sa siga mai son siga ne ka sa suga a ciki ya tafi da sigan sai a samu milik za a rika sawa a raba shi kamar kudu da safe za ka iya shan wannan da rana za sha da yamma za ka sha za ka rika amfani da shi duk yadda mutum ya yi wannan na kwana ɗaya biyu na uku wallahi ba shawara ba inda shawara ce wallahi kowace iri ne allah sai ya yi maganin wannan shawara albarkan shugaba kuma na uku magungunan da yawa ku yi haƙuri ba lokaci da test da kuke min da maganganun da ake yi ba na samun lokaci a yi haƙuri don allah ba mu da tam kuma na uku zan sake bayarwa wanda ya sami na uku wanda ya samu rawaya wato munjiriya wasu ke ce mata munjiriya tana nan ja a dutse take fita ta nan jajir za a ganta kamar barkono to ana iya samun kwai idan aka samu kwai za a fasa kwan sai a sa gishiri a sa magi a sa barkono a man da manja ake soyawa za a dafa da manja za a soya ma mutum yana amfani da shi idan allah dan dai kana zubawa kaɗan kaɗan ko a jika shi ana sha to Allah da mutum yana rabuwa da shi har abada in Allah ya soya da kuma muna ƙara gaida masoya duk inda masoya suke yau ma ranan ku ne muna kara miƙa gaisuwa da wadda muka sani da wadda babu mu sani ba musamman wannan wata mai albarka duk lokacin da muka hau mumbari wallahi muna ma masoya addu'a matuƙa duk inda kake masoyi namu muna ma addu'a Allah ya tsare mana ku kuma Allah ya ba mu lafiya ya kara mana lafiya da nisan kwana da kuma duk wanda suke sharin suke kokari a tura ma jama'a suke amfanan abun na duniya to muna godiya Allah ne zai biya ku dan duk wanda yau mutum yana cikin lalura ba mai fitar da shi sai Allah har kai sanadiyyan ka tura mishi wannan abun da ya ji har ya tura ma wani wani amfana to gaskiya ladanka kamar wanda ya ta rai ne ba ni kaɗai ne abin hakki a wuyana ba ma yana hakki na a ba? ku taimaka ma jama'a abin to Allah ya tsare mana ku ya kara mana lafiya ya ƙara mu masoya lafiya ya kara mana ci gaba muna kara gaida masoya duk inda kuke na duniya Allah ya tsare ku ya ƙara mana ci gaba da soyayyar duniya na duniya gaba ɗaya musamman da ina ce Saudiya <laughs> ina da jama'a amma yanzu jama'ar Saudiya ina ga kuna kunnan doki da mutanen Amerika da kuma mutanen Germany sai Spain sai Italy banda kuma Najeriya Najeriya akwai hakuri ban cire kuma muna nan ga masoya muna nan tare amma ko na gida ne muna kiran nesa ne da kuma mutanen Nijar da su Mali da nan kuma Dubai muna gaida ku muna ƙara gaida masoya muna ƙara gaida masoya muna gaida masoya duk na duniya da muka sani da wadda babu san su ba da wadda za su yi ta kira ba mu ɗauka ba to yau muna ƙara miƙa muku gaisuwa a yi haƙuri da wadda suke test ba mu respond ba muna ba ku haƙuri ku yi haƙuri wadda sakon su bai isa musu ba duka dai a yi ta haƙuri a yi mana haƙuri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh